الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى خذوا قوة رمضان شكرا تدعو إلى دليل دولة أربعين خذوا هجرية wanda shi ne dace da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna darasi na biyu zama na biyu kenan a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul mu'minun wanda a jiya mun tsaya ne akan aya ta saba'in wato daidai fadin Allah am lam ya'rifu rasulahu ko am yaquluna bihi jinna bal aktharuhum bal ja'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun yau kuma zamu tashi akan fadin sa wa lawi taba al haqq ahwa'ahu Allah yana bayani ne dangane da ɗabi'a irin ta kafirai mushrikai izgilanci da cewa annabi da karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin yadda suke so a yi musu amma ba za a yi musu abin da suke so ba sai abin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع sarki ya ci gaba da bayani wato dangane da irin ɗabi'ar waɗannan mutane kasarai makiya Allah ya ce sun mabayyana subhanahu wa ta'ala ba da zalika maka na sayan zilu bil alami min fasad Allah ya yi bayanin abinda zai iya samun duniya gaba ɗaya na fasadi da ɓaci ko lalacewa da a ce Allah zai bi san zuciyar waɗannan mutane su waɗannan mushrikai wala witta ba al a ruwa la fasadati samawati wala da a ce Allah baraka wa ta'ala zai bi san zuciyar kafirai malaman tafsiri suka ce almuradu muradu bil haqqi huna inda aksaril mufassirin a wajen da yawa daga cikin malaman tafsiri ana nufin Allah da a ce Allah zai bi soye-soyen zukatansu da duk sammai da kasai gaba ɗaya sun rugurguje sun baci abinda ake nufi wadda ajaba Allah ta'ala haula mushrikina da Allah ya amsa waɗannan mushrikai zuwa ga abinda da suke so ila ma yahwunahu wa yashtahunahu san zuciyarsu da sha'awarsu min batilin wa ƙabihin na daga munanan abubuwa to da sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba ɗaya sun rurrube sun lalace saboda soye-soyen zukatansu na shirka da Allah soye-soyen zukatansu na ainihin wato zalunci soye-soyen zukatansu na ƙullatar masu son Allah da kuma girman kai da zai taɓa yiwa tsarin Allah ya ci gaba da gudana a kan shi ba mana Allah da zai goyi bayan zalunci ba Allah baya goyon bayan barna Allah baya goyon bayan fasadi Allah baya goyon bayan dukkan wani ta'adi da ka sani duk wani mummunan abu Allah baya goyon bayan shi da ka rayuwar da mushrikai suke kai kafirai lawalau ittaba al ahwa'ahum la fasadati samawati wal ard wa man fihinna da hatta abin da ke cikin kasai da sammai duka sai su rugurguje inda a ce Allah zai bi soyayyen zukatansu a'a Allah bai zai bi ba dan kuwa Allah yana tafiya ne akan tsarinsa shi ne mahalicci sai dai abin shi wasu malamai suna ganin cewa abin da ake nufi da alhaku a nan gurin shine wato alhaku ma ƙabilu, al Filu kenan Wala wita al-haqqu wato alhaku ba Allah ake nufi ba da gaskiya za ta bi gaskiya za ta juya ta bar ayinsu to da la fasadati samawati wal ard kamar yadda Allah ya ce bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun kenan ma'ana za ta zama wala wuce ba al haqqu alladhi ja'ahum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar da manzon Allah ya zo musu da shi za ta juya ta bi waɗannan mushrikai ta bi soyayyen zukatansu to la fasadati samawati wal ard wa man fihinna wannan kuma yana faruwa don ayi mutane bayani cewa manzon Allah ya zo ne da tauhidi ya zo da kadaita Allah ya zo da adalci ya zo da ainihin wato bin daidai ba bin son zuciya da ra'ayi ba don haka da a ce annabi zai bar abin da ya zo da shi na tauhidi su kuma suna nufin shirka sannan kuma ya zo musu da makarimar akhlaki kyawawan ɗabi'u alhalin lokacin su kuma suna bin soyi-soyen zukatansu manzo Allah ya zo musu da at-tashri'atul adila al-hakima shari'a ta adalci wacce take cike da wato hikima su kuma wadannan suna tafi ne akan wato gurur da son zuciya da barna to kun ga akwai bambanci shi ya zo da tauhidi su sun zo da shirka ya zo da adalci su sun zo da zalunci manzo Allah ya zo da daidai su kuma sun zo da batil to ba zai taba yiwa ba ra'ayin su daidai da zan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mun dauki waɗannan fassara guda biyu kenan ko dai mu ce walau alhaƙo a hawa ahun ana nufin Allah kenan ko kuma walau alhaƙo a hawa ahun ana nufin al-haqqu ja a biyan rasul gaskiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi malamai suka ce duka waɗannan ra'ayoyin guda biyu daidai ne ba babu kuskure a ciki sai dai kawai wasu malaman suna ganin cewa a ce wannan ra'ayi na biyu ra'ayin wato da annabi ya zo da shi din ne zai fi dacewa bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi kuna. saboda ga abin da aya take nufi annabi ya zo musu da gaskiya alhali da yawa daga cikin su su kuma wato ba gaskiyar suke nufi ba imam ibn kasir Allah ya masa rahama cikin tafsirin sa ce kila al huna fi hadhihi al-aya huwa Allah abin da ake nufi da alhaƙwanan shine Allah wal muradu ja Allah ta'ala ila mafi fi fusi min hawa da a ce Allah ya amsa musu da bin abin da ke cikin zukatarsu na son zuciya da kuma ainihin wato ra'ayi na maza da fasadati samawati wal ardu wa man fihinna ay la fasada li fasadi afwahihim wa akhlaqihim saboda munin ɗabi'unsu da halayensu da kuma irin abin da sau wato suke tafa da shi na son zuciya Allah ya ce a wata ayar laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim a wata ayar ahum yaqsimuna rahmat rabbi Allah ya ce qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la musattum khashyata al-infaq وكان الإنسان قتورا أو تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون فإذا لا يؤتون الناس نقيرا duka waɗannan gabaki ɗaya ayoyin suna nuni akan gajiyawar bayi gaba daya da sabanin ra'ayinsu waɗannan ayyuka suna nufin cewa bayin Allah gajiyayyu ne kuma ra'ayinsu ba daidai bane ba wa wuta ala huwa al-kamil fi jami'i sifatihi wa aqwalihi Allah shine mai kamala a cikin dukkan sifofinsa da maganganunsa da kuma ayyukansa wa af'alihi wa shar'ihi wa qadarihi wa tadbirihi li khalqihi tabaraka wa ta'ala inji imam ibnu kasir Allah ya masa rama Allah ya ce bari dai bal bari ja'ahum bil haqqi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je zo musu da gaskiya ne amma ba sa san gaskiya to anan gurin abinda ayoyin ayar a dunkule take so ta nuna mana shi duk wanda yake kan rashin gaskiya musamman daga mushrikai da kakarai, to suna da wani ra'ayin su ne na daban da suka saba shari'a ba irin ra'ayin da Allah yake so ba ba irin ra'ayin da manzan Allah yake so ba to kuma yiwa ba za ta yi ba abin ra'ayin wani ba Allah ba wannan yake nuna ina so mutane su fahimci wannan abu ga dokar Allah a cikin alkur'ani ga dokar manzan Allah a cikin hadisi ga abin da Allah ya yi tsari ne da duniya za ta rayu shi Allah shi ya halici bayansa kuma yana so ne a yi wa bayi hukunci da abin da shi ya hukunta annabi ya zo ne ya tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humuz zalimuna fa ulaika humul fasiquna duka wannan akwai shi a cikin ƙura'ani. duk wanda bai hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba to yana cikin kafirai a wani zubin yana cikin azzalimai a wani zubin a ce yana cikin fasikai kenan Allah yana so a yi wa mutane hukunci da abin da shi ya saukar ya faɗa kuma shi Allah shi ya fi kowa sanin halin bayansa kuma Allah shi ya fi kowa adalci kuma Allah shi ya fi kowa gaskiya da haka abin da ya fi dacewa a hukunta mutane a kansa shi ne doka ta Allah ko da ku duniya ba ta yadda ba ko da ku duniya ba ta aiki da wannan maganar amma dai ba za mu daina faɗa ba gaskiya guda ɗaya abinda Allah yake so kuma abinda Allah iya dada shi shine a yi wa mutane hukunci da littafin Allah a yi wa mutane hukunci da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba soye-soyen zuciyar mutane ba don shi ra'ayin ɗan adam doka ta ɗan adam wato a cike yake da son zuciya a cike yake da ƙin bin daidai a cike yake kuma da ra'ayi kullum in dai abin da dan adam yake so ne to yana iya son sa yau gobe canja shi amma dokar Allah tana nan diman da'ima har abada walau ittaba alhaqqa ahwa'ahu la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna Allah tabaaraka wa ta'ala yake da za'a da gaskiya da Allah zai bi abin da suke son zukatansu to ai da kasar ma gaba ɗaya da sama da kasar da sun to ga shi yasa muka muka samun zaman lafiya muka samun ainihin wato adalci ku duba irin yadda malam ake zalunci malam zalunci ana kashe mutane ana zubar da jinin bayan Allah abriya ba san hawa ba ba san sauka ba kuma ba sai wani abu suna nan suna rayuwa me ya ja wani abun tsabar bin ra'ayi ne na 'yan adam da a ce ana yi wa mutane hukunci da dokar Allah to da wallahi wani ba zai yi sha'awar ya zubar da jinin wani ba wani ba zai yi sha'awar ya kashe wani ba wani ba zai yi sha'awar ya zalunci wani ba amma yanzu tsoro kake ji hakkin ka shiga hannun wani ba lalle ne iya baka ba ko makocinka ne ko abokinka ne ko dan garin ku ne ko waye rayuwar kashin dankali ake yi manya a sama sun ciccika ido an bar kuma na ƙasa a ƙasa ana ta musu azaba ana gana musu azaba suna cikin wahala kowa ya riga ya sani sai dai in ba za a faɗi gaskiya ba duk wanda yake mai karamin karfi a ƙasar nan wanda yake bai kai ya kawo ba waye yake ta shi wallahi ba wanda yake kula shi ba wanda yake da shi kuma haƙƙinsa ba lalle bane a bi masa haƙƙinsa so wannan abun bakin ciki ne abun damuwa ne wato barin mutane suna rayuwa a bisa ra'ayi da son zuciya kuma a ƙi a yi musu hukuncin da ya kamata ya dace to wannan kaɗan daga cikin abin da za mu girbar wa kanmu kenan na zaɓen tsari da wani hukunci wanda yake ba na Allah ba kuma shi a zalimi da kake gani ba wanda ya fi jin tsoron ba Allah ba ba ruwansa da wadda yau kaɗan adam shi nan ana kallo ana ji ana gani wasu shafafu da mai za su yi abin da suka ga dama kuma ba wanda ya sai musu komai saboda ba a tafiya akan daidai ba a tafiya akan adalci ana tafiya ne akan ra'ayi da son zuciya to shi yasa kuma za mu ta ganin ba daidai ba za mu ta zaman wayo Allah ne yasu zaman talauci zaman wahala zaman zalunci zaman damuwa kana ganin hakkinka sai dai ka zuba ido ka kyale inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tabaraka wa ta'ala yace bal atainahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun bari dai mun zo musu da ambatansu da abin da zai ɗaukaka su shine alƙur'ani mai girma kenan amma su masu kauce wannan ambato ne da aka zo musu da shi wannan intiqal ne yin ala karahiyatihim lil haqq ana kunyatar da su ne dangane da kin gaskiya da suka yi ake tozartar da su kuma Allah ya tabbatar mana bin alqur'ani da bin gaskiya shine daukaka wa innahu la laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun ai shi wannan alkur'ani ɗaukaka ne gare ka kuma ɗaukaka ne ga mutanen ka. al'ummar musulmi in kuna so ku samu ɗaukaka ku yi riko da alkur'ani ku karanta alkur'ani ku fahimci alkur'ani ku yi aiki da alkur'ani ku so masu son alkur'ani ku so masu karatun alkur'ani ku girmama masu alkur'ani don ku su ne ahlullahi wa kasatuhu na hannun daman Allah na kusa da Allah zaɓaɓɓu keɓantattun Allah tabaraka ta'ala ku girmama tsari irin na alƙur'ani ku mutunta doka ta alƙur'ani ku hukunta kanku da alƙur'ani ku bauta wa Allah da alƙur'ani don za ku samu lada wa inna wani zikirin laka wa ƙaunika wa saufa yaya mutane za su suna ƙin gaskiya wanda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi ma'ana qad atahum bil qur'anil karim alhali annabi ya zo musu da alqur'ani mai girma alladhi fihi sharafuhum wa majduhum wanda a cikin alqur'ani akwai daukakan su da ainihin wato sharafar su lalle kaucewa wannan alqur'ani yana nuni cewa wautar mutane ta kare. ga duk wanda ya kauce alqur'ani ya zama wawa na farko jahilcin mutane ya je ƙarshe yayin da suka watsar da alqur'ani li'anna al'aqila la ya'ridu an shay'in yarfa'u manzilatahu malamai na tafsiri suka ce duk mai hankali ba zai taba barin abin da zai daga darajarsa ba wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun alqur'ani littafi ne da zai daukaka darajar mutane ya daukaka annabin da yazo da qur'ani ya daukaka mutanen da annabi yazo musu da alqur'ani mai hankali ba yanda za watsar da abin da wato zai dauka darajarsa to kaga kin bin alqur'anin da aka yi ko aiki da abin da qur'ani ya zo da shi yana nuna gaba yana nuna jahilci da wauta na mutanen da suka watsar da karantarwa alqur'ani da haka wannan aya tana mana nuni akan muhimmancin mutunta alqur'ani da kimanta alqur'ani da daraja alqur'ani ɗan wa musulmi a yau yana daga cikin wato damuwa da ya kamata a yi wa duniya bayanin wannan damuwar shine yadda ake samun ci baya da rashin kulawa ko shakulacin ɓangaro da rashin ko kula da rashin damuwa dangane da abin da ya shafi harka ta alkur'ani jama'a wannan alkur'ani izu sittin shine constitution na musulmi ko musulmi yana so ko baya so ko ya yadda ko bai yadda ba kuma musulmi ba su da wani abu mai ɗaukaka da zai ba su ɗaukaka ya ba su matsayi ya tsare musu mutuncinsu da kimarsu da mulkinsu da sarautarsu da darajarsu a wajen mahalicinsu irin wannan alkur'ani to amma yau ana kamu lokacin da ana ta kawo wasu tsare-tsare na daban da suke dasa shi suke nuna kamar alkur'anin ba komai bane har ma an waye gari yanzu yara sun waye gari abinda suka fi himmatuwa da shi su iya su gane su san shi ba ƙura'ani ba ne ba shi ne a gabansu ba muna cikin gidajen an zo an ci mu da yaki kana musulmi amma ba ƙura'ani ne nan ba wa a wajen yaranka ya iya ko ya haddace ba Balma in ba an yi da gaske ba darajar masu alkur'ani a cikin mu sai an zubar da ita za a wayi gari ma mai qur'ani ma bai da kima ma a cikin mu a irin wannan tsari a irin wannan tafiya da muke yi wallahi idan mu gyara ba sai an wayi gari ma abuta qur'ani a cikin mu an mai da su su ba kowan kowa ba yau mai qur'ani a ƙasar nan in ya haddace qur'ani ya iya qur'ani ya karanta qur'ani ya san ma'anar qur'ani ba shi da wani certificate wanda gwamnati za ta ba shi for recognition a ba shi wani certificate da za a kan recognize na shi cewa wannan ya yi wani abu babba a girmama shi babu a tsarin waɗannan mutanen takardar wayan da ne ko tafi shaida hada alkur'ani mu gaya kan mu gaskiya wata satifiket da mutum zai je ya yi ta ta wata goma sha bakwai a tsarin waɗannan mutane wallahi ta fi wanda ya haddace ƙwar'ani ido sittin mala akwai mutane manya a ƙasar nan da Allah ya girma masu sun san ƙwar'ani sun haddace shi sun rubuta alƙwar'ani da hannunsu bila adadin ba su san adadin ƙwar'anan da suka rubuta ba sun haddatar da mutane alƙwar'ani bila adadin ba san adadin suwa suka haddatar da alkur'ani a duniya nan ba amma wallahi ba wanda isan da su a gwamnatance ba san da su ba ba su da albashi ba su da wani alawa ba su da wani salari akwai mutumin da aka tarar da shi a gida yana zaune ya fi shekara arba'in yana rubuta alkur'ani da wannan hannun nasa amma ba wata ƙungiyar da ta taɓa bashi tallafin naira dubu ashirin da zai sai takarda ko ya wani tawada da zai rubuta ƙur'anin nan ba babu sannan yana zaune a gida na ƙasa sai ya ajiye ƙur'ani ya tafi gona ya ɗauki takin kashin awaki ya goya a bayan kekensa ya je ya zuba a gonarsa ya dawo gida ya zauna waɗanda ya ba wa ƙwar'ani suka haddace bila adadin ba za su ɗigu ba amma tsarin bai san da shi ba ba a yi wani tsari za a ce mai wannan abin mai wannan ilimin yana da wata daraja ba wannan ta sa kuke ganin yaran suna waye gari abinda hankalinsu ya fi kaiwa suke gigicewa a kai shine su samu ko su ci jarabar waye da ne ko ba don ita ce idan ba su shiga ba za su shiga in ba su ci ba za su shiga uku amma har da ƙura'ani fa sai kaɗan daga cikin mutane su waye suka san daraja alƙur'ani sai kaɗan daga cikin mutane to ina jiye mana tsoron lokacin da za a zo in ba mu canja wannan tsarin ba da mu da gabaninmu ba za a wayi gare a zo a binne masu daraja masu matsayi jagorori wanda suka san Allah ɗin su zama su kuma ba a damu da su ba ba su da wata kima ba su da wata daraja wallahi na sha fada a karatu ina maimaitawa mahaddacin qur'ani da ya karanta qur'ani ya haddace shi rike shi wallahi takardar da ya kamata a bashi wallahi ta fita profesa mai hadda qur'ani da ya san qur'ani ya haddace matsayinsa wallahi takardar da ya kamata a bashi wallahi ta fita profesa amma waye ya san da shi wani tsari ne ya san da shi a yi haƙuri profesoshi a yi haƙuri ita ma takarda ce mai matsayi da daraja amma wallahi ƙwar'ani ya fita ko kusa ba za a haɗa ba wallahi ko mafarki masana littafin Allah masana alƙwar'ani suna da matsayi a wajen Allah manzan Allah cewa yi ko mutuwa aka yi idan an zo za a yi sallar gawa in mutane ne da yawa a matso da wanda yake da hadda alkur'ani ya zama shine a gaba ko kabari za a binne mutane a kabari to a gabatar da wanda yake hadda qur'ani shine ta gaba gaba kuma ko shugabanci ne da limanci da jagoranci ya ummun nasa likita billah wanda zai yi wa mutane limanci shine mutumin da ya fi kowa iya karanta littafin Allah alkur'ani mai girma shi ne zai wa mutane limanci shi ne jagorar mutane shi san Allah to amma kash bature ba wannan ne tsarin zama. tsarin da bature yake dauke da shi tsari ne na daban tsari ne wadda yake sai yadda ya so kawai amma mu musulmi mu za mu dawo da wannan tunanin ko mu ɗora yaranmu akan ƙur'anin nan wallahi ba za su lalace ba da wahala ka ga mutumin da ya san qur'ani ya rike ƙwar'ani ya rayu akan ƙur'ani, kaga ya tozarta ko ya wulakanta ko ya ga mutumin banza su sun sani cewa riko da ƙwar'anin nan shine ci gaban mu da ɗaukaka mu na karanta rubutun wani bature wani kirista bature mai fada da musulunci Ya ce yana shaida wa duniya cewa matukar aka bar musulmi suna yin makarantun nan nasu na ƙur'ani suna haddace ƙur'ani yaran musulmi suna haddace ƙur'ani to ba za a taɓa cin nasara a danne su ba Ya yace da za a yi shi ne a kawo tsarin da za a mai da ƙur'ani bai da wata daraja a cikinsu ba bai da wani recognition kawai wanda ya karanta shi bai samun komai bai da wani albashi bai da wani matsayi Ya ce kuma duk inda za a yi a hana musulmi karanta qur'anin nan da cewa, to lalle a san yadda za a yi a hana su da wannan ne za a iya cin nasara a kansu ga hanyar kuma sun ɗauko sun kusa ci nasara ba makarantun da suka fi kowane arha da rashin albashi irin makarantun ƙur'ani su ne ba a biya malamin da yake karantar da ƙur'ani akwai yanzu masu karantar da ƙur'ani a ƙasar nan a wata wallahi tallahi dubu uku ake bashi akwai mai dubu biyu kai akwai makarantar da ma ba sa ma iya biyan malaman ƙwar'anin wallahi kuma a nan arewa ba a kudu ba in ka ga katafariyar makaranta an gina ta tana ɗaukar hankali to ba makarantar ƙur'ani wacce an ci baya sun ci mu da yaƙi kuma wannan ƙur'ani shi ne abinda manzan Allah ya zo da shi Allah ya ce da shi wa inna wula zikirun laka wani kaumik shi ƙur'ani shi ne ɗaukakarka kuma shi ne ɗaukakan mutanenka su ɗin da suke faɗa da ƙur'ani sun san wannan shi za duk hanyar da za su yi su nuna muku ƙur'ani ba komai ba ne su hana karanta ƙur'ani su cinye muku lokutanku wallahi sai sun yi mun sha faɗa muna maimaita a karatu yanzu wani tsari da ake na buɗe wasu makarantu da ake yi a zo a buɗe makaranta yaro tun karfe bakwai na safe zai tafi ba za a sallamo shi ba sai biyar da rabi da safi zai ta yi ta boko tun da safi har yamma mai kwan a bari ya yi bokon daga safi zuwa azahar ya dawo gida ya ci abinci ya dan huta su ta huta da la'asar ya tafi yan islamiyyar da ake zuwa wallahi ita ma yanzu sai sun kashe ta nan gaba sai sun zo da tsarin da hatta islamiyyun nan ba za su bari a yi ba ko ku zuba ido ku gani akwai wuraren da yanzu babu islamiyyun babu ma labarin su yaya mutum zai ɗauki ɗansa ya kai shi wata makaranta daga tun da safe dare kana musulmi dan weekend da asabar da labin da ake kuma sai a ce an sa wasu lessons akwai wani extra lesson da ake sai yara su rinka tafiya kenan gaba ɗaya an wayi gari mu ba sa zuwa islamiyya wannan wani tsari ne na yaƙi da musulunci da ilimin musulunci kaɗan ne daga cikin makarantun suke ɗan tsirma karatun addinin a ciki maganin kar a yi magana da haka wannan ba daidai ba ne kuskure ne wallahi ya kamata musulmi su dawo cikin hayyacinsu bai kamata a zo gidajenmu a zo a yaƙe mu a ci mu da yaƙi muna ji muna gani ba za mu iya farga mu gane ba Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye sannan sai surar ta ci gaba da bayani karo na biyar da kunyatar da waɗannan kafirai tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a ɗabi'arsa bai taɓa zuwa yawan mutane wa'azi ya ce a bashi kuɗi ba shine qur'ani yake nuna cewa shin wai ya taba zuwa ya muku wa'azi yana kiran ku zuwa ga wannan haske ya ce ku biya shi tunda bai ce ku biya shi ba dan Allah yake muku to me na zargin sa me na zagin sa me na bata shi me Allah ya ci arama أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Allah Ta tabaraka ta'ala yace am tas'aluhum kharjan wai shin ka tambaye su lada ne ajaran kenan ko julan ko jaza'a ka tambaye su su baka lada ko ku kodago kai musu ko ku tambayar su kai bayan ka musu wa'azi su baka sakayya wannan shi yasa suka isi imani da kai shine jiya muka yi magana cewa waɗanda suke cewa wai idan mutum zai musulunci sai ya ba su kuɗi waɗannan suna kan ɓata ba inda shari'a ta ce mutum zai musulunci sai ya biya a yakunu sababu fi adabi imanihim bika ayyuha rasulul karim annaka tas'aluhum ajran ala da'watika lahum ila ikhlas ibadati lana wai dalilin da yasa suka kisa bi qur'ani suka kisa bi magana ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka taba roƙon su ne su biya ka akan da'awarka a'a al'amarin ba kamar yadda suke tsammani bane fa innaka lam tas'alhum ajran ala da'watika iyyahum baka taba tambayar su lada ba akan wannan da'awa zuwa shiga hanya ta kware ta musulunci a'a wannan ita ce sunna wannan shine bayani na daidai dangane da da'awa ta musulunci karantarwa duk mai karantar da mutane addini yana yi ne saboda Allah kuma ba yana yi ne don a shi ba don ku ba aikin kuɗi ba ne babu wani kuɗin da za a biyan mai da'awa babu wani kuɗin ba wani abin da za a iya masa sakayya amtas alhu kharjan fa kharaju rabbika khayr sakayya ladan ubangijinka shi ya fi alkhairi wa huwa shi ne mafi alkhairin masu azurtawa ta baraka wata'ala da su ko da zai yi watakila taujihi fadakarwa wa'azi dawa da a ce wata ran malamai za su yi yajin aiki ce sun daina yi sai an su gaba ɗaya, to sun saba wa Allah saboda ayar amtas alhum kharjan fa kharaj rabbika khair shin ka tambaye su lada ne a'a ai ba ka tambayar a baka lada da ka aikin da'awa aikin karantarwa aikin tunatarwa aikin fadakarwa aikin nusantarwa aiki ne na Allah a ɗauki saƙon Allah a shiga birni da ƙauye kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa ko ina isa da saƙon Allah ko da ba a ba da ko kwabo ba ba kuma sana'a ce da mutum zai yi ta da sunan neman kuɗi ba kamar yadda a yanzu an samu wasu ƙasashe da an fara ƙullo da wato yin hudubar juma'a ta kuɗi tura ka aje can kai a alale maka kuɗin ka biya to in aka wayi gari ana wannan abin to waɗanda suke ba da kuɗin su ne za su sarrafa addinin kenan Don za su ce ga abin da suke so kai musu hudu ba kai ga abin da suke so kai musu wa'azi a kai amma tun da aikin Allah ne za ka duba abin da ya dace mai al'umma suke da bukata ka faɗakar da ita a nan gurin Allah ya nuna mana sakayyar ubangiji ne ya fi huwa khairur razafi wannan ta'alilu ne li nafi su'alihi iyyahum al ala da'awatin ilal al bayani ne dangane da lalle annabi bai tambaye su lada ba akan wannan da'awa da ya musu yake kuma kiransu zuwa ga Allah zuwa ga imani da Allah tabaraka wa ta'ala yace li anna ma ataka Allah ta'ala min khairin wa fadlin akbar wa a'lam min min ata'i ha'ula'i ad-du'afa kyautar da Allah zai maka sakayya da ubangiji zai maka ya rasu rasulullah shi ya yafi alkhairi akan sakayya da waɗannan masu rauni mutane abinda da za su baka wallahi ba su isa su baka abin da Allah zai baka ba dan shine khairur razikin saboda rizkin Allah rizqun ne da'imu arzikin Allah arziki ne dawwaman mai tabbatacce arzikin dan adam akwai wanda ya isa ce arzikin dan adam dawwaman ne akwai wanda ya isa ce zai iya biyan ka kullum ko gwamnati ta ce biyan ka ba ba ana ce akwai lokacin da ba ko gwamnati za ta ta biyan ka akwai wasu shekaru na ce kai an gaji da kai ka sauka daga eh, layin albashi ko ma gida ka zauna wasu zo sau wannan yake nuna man dan adam bai isa ya dauki nauyin ba dan adam bai isa kula da kai ba kuma ɗabi'a irin ta dan adam duk abin da zai baka komin arhansa wallahi wata nasu ya gaji da baka amma Allah shine khairur rajiki yanzu da kullum wani zai zo gidanka ka rinka diban kasa kana bashi gobe ma ya jibi ma ya duk inda shekara ɗaya biyu yana zuwa wata ran in ya zo za ka ce haba da Allah kai baka ɗaga mun ƙafa ba kullum sai ka zo kaga ƙasa ce zaka sa hannu ka ɗiba ka bashi wallahi wata ran sai ka nuna gajiyawar ka to ka dogara da Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu ka dogara ga ubangiji rayayye wanda baya mutuwa shine zai iya baka kuma arzikin Allah shine dawwamamme amma duk wanda ya makale wa dan adam wallahi tallahi dan adam yana da karshe idan ka dauki wani mai gidanka shine A dinka shine Z dinka wallahi kai asara kuma kai kuskure ba wani a da zai sai ubangiji shine farko shine karshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim ko mai gidanka ne ko shugabanka ne ko jagoranka ne ka dauka akwai ranar da zaka wayi gari baya nan kuma zaka rayu kai ko mahaifinka ne da yake baya ka ci da sha wallahi akwai ranar da zai mutu kuma zaka ci zaka sha akwai ranar da zai gaji da baka akwai ranar da kai zaka dawo ma kana bashi kaga dan adam kenan iyayenmu sun ta bamu sun ta bamu muna yara da muka girma muka girma su kuma tsufa ya kama su sai suka yi stepping down sai suka koma baya sai mu kuma muka yi sama mu kuma muke ta basu muna basu muna basu ka dawo kana ciyar da mahaifinka da shi yake ciyar da kai kana yi wa babanka riga da shi yake yi maka riga kai ka dawo kana ba wa babanka kwancen rigar da ka saka da kuma shi yake maka ɗinkin sallah haka rayuwa take wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka rayuwa take kai ma din da kake bayarwa yanzu za ka zo ka wayi gari ɗanka shi zai baka haka rayuwa take da yawa akwai mutanen da masu ƙarfi ne a da yanzu kuma sun zama su ne suke neman taimako ake taimaka musu ake ba su haka duniya ta gaza to amma Allah shi ne mai bayarwa na gaba ɗaya. wanda ubangiji ta baraka ta ba wanda ya isa ya bashi sai dai ya ba kowa malaman tafsiri da malaman kira'o'i sun yi bayani cewa ayat dai abinda take nufi akwai alkharju akwai alkharaju alkharaj alkharju da alkharaju kalmomi ne na larabci Dukkan suna nufin al'ajir wal jaza'u am tas'aluhum kharjan ko kuma kharajan kamar yadda wasu malamai suka karanta a kira'ar ibnu amir am tas'aluhum kharjan fa kharju rabbika khair qira'ar ibn amir kenan duk da sukunin ra am tas'aluhum kharjan fa kharju rabbika amma anan alarma sai shi mana am tas'aluhum kharjan fa kharaju to a wannan kiraar am tas'aluhum fa kharju duk qira'un nan an daure ta qira'ar ibn amir kenan a kiraar hamza kisa'i shine am tas'aluhum shi kuma fa hamza da kisa'i am tas'aluhum kharajan sannan fa kharaju rabbika wancan am tas'aluhum kharjan fa kharju rabbika wannan am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika wannan kuma da da kawo alifun kenan a gaban ra'un din sannan a kira'ar albaquna na sauran am tas'aluhum kharjan kira da alarma karanta kenan fa kharaju rabbika duka waɗannan abinda suke nufi wato lafazin guda ɗaya ne ma'anar guda ɗaya ne lada innahuma lugatani fasihatani ta ni lugogi ne fasihan lugogi kuma kira'o'i ne karbabbu tabbatattu Saɓanin wanda yake ganin cewa akwai bambanci tsakanin ma'anonin su duk da cewa malamai suna faɗa duk abu guda ɗaya ne da kharju da kharaj ana nufin aljaza'u ne wato sakayya ina fata ana fahimta sannan Allah tabaraka wata'ala ya rufe bayanin waɗannan ayoyi da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba inda yake kira illa zuwa ga gaskiya shi gaskiya ne a gabansa kuma masu kaucewa wannan da'awa ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama to suna faɗa ne da Allah tabaraka wata'ala kuma wannan yake nuna cewa addinin musulunci addini ne da yake kan gaskiya da'awa ta musulunci ita ce da'awar daidai ita ce da'awar da suke kira mutane akan adalci karantarwa musulunci shine karantarwa da yake yake cike da justice fairness sincerity duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya akwai su a cikin da'awar musulunci abu ne wanda yake ya fito fini ga adalci ga kuma yi da gaske kuma shine garanti shine kuma tabbas duk wata da'awa wanda ba ta musulunci ba a bayan wannan ciki za ka ga tana da son ra'ayi tana da son zuciya tana cike da selfishness da injustice son rai da rashin adalci amma ƙur'ani la yana cike ne da gaskiya kuma ana son masu da'awa ta musulunci su sifanci da waɗannan sifofi na gaskiya duk wanda yake kira zuwa ga wannan hanyar a ga ya sifanci da sifa irin ta gaskiya amana girmama mutane mutunta tunanin wasu kimanta ɗan adam tsayawa akan daidai ko da daɗi ko ba daɗi ba wai mutum ya zo yana yin da'awa kawai ala hisabi me zai samu ba ko ka zo ka juya da'awa akan ra'ayin wani da san zuciyar wani ba ko a wayi gari ana yi wa mutane abin da suke so ya isa asara da rashin sa'a da rashin ikhlasi mai da'awa ya wayi gari yana yin abin da mutane suke so shi zai a'a abin da Allah yake so ne sai dai mutane su dawo su bi abin da Allah yake so ba wai ai kai musu ra'ayin su abin da suke so ba da ka wannan yasa mai kira zuwa ga hanyar Allah zai iya yi a zage shi wata rana wani lokacin a yabe shi saboda shi dan adam ɗabi'arsa in ka faɗi abin da yake so sai yabe ka idan kuma ka faɗi abin da baya so zai iya zagin ka zai iya ɓata ka zai iya cin mutuncin ka zai iya maka sharri duk barazanar da masu da'awa suke fuskanta a irin wannan zamani a irin wannan lokaci akan mene akan faɗin gaskiya ne yayi dan me yasa za a gaya mutane gaskiya wasu ba sa so dan me yasa za a wayar da kan mutane su zama wayayyu a fitar da su daga cikin tukwane daga kife su da rufe su da aka yi a bar mutane kawai ana danne su akan halaka ana danne su akan bata ana ganin daidai kana faɗa. kuma duk inda mara gaskiya yake baya son mai gaskiya duk wanda yake kan zalunci baya son masu kira zuwa ga hanyar Allah zai yi ta fada ne da su zai yi ta yaƙar su zai yi ta ɓata su zai yi ta murkushe tsarin zai yi ta murkushe tunanin da haka dole ne masu kira zuwa ga wannan hanya su yi haƙuri da duk abin da za su iya gamuwa da shi wani lokacin a yabe ka ɗan adam yana son yabo ya ji daɗi wani lokacin a zage ka a ci mutuncinka a keta ka haka hanyar take ba a taɓa fitowa kullum a kwana a kan gado ba dole wata ran a ji daɗi dole wata ran a ji ba daɗi dole wata ran a faɗi alheri a kanka wata ran kuma a faɗi mummuna wani lokacin a maka sharri a maka ƙage kuma a yaɗa haka a duniya sai kai haƙuri wani annabin ma kashe shi a kai. annabi ya yanka shi a kai saboda ba a san gaskiyar da yake kai annabi zakariya yankan rago aka yi masa saboda ba a san abin da yake kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun dauki tsakuwa da duwatsu sun jajjefe shi kai ne aka yi maka ma jifa a ɗauki dutse a gabza mutum a kan sai fashe jini ya zuba an yi wa annabi wannan me ba a musu ba ba abin da ba a musu ba annabi nuhu an masa wulaƙanci sun gaya mai bakar magana sun masa habaici sun tozarta shi sun je jirgin ruwan da ya sassaka suka cika shi da bayan gida nas kashin mutane me ba a yi musu ba abin da a yi musu ba sabon annabi da suka ce za su bi manzon Allah akan wannan hanya mai tsauri wata rana suka shiga wahala suka shiga matsi an takura musu gafuran maka sun matsanta suka ce ya rasulullah ala tastansiru lana ya rasulullah ala tad'u lana ya manzon Allah Za ka bar mu muna cikin wahala ba za ka roƙan mana Allah ya taimake mu ba ba za ka yi mana addu'a ba an jefe mu a makka an zage mu a makka an hana mu ci a makka an hana mu kiran sallah a makka an hana mu yawo a makka an hana mu aure a makka an hana mu shiga kasuwa a makka ala tastansiru lana ala tad'u lana ba za ka nemi mun taimako a wajen Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba yace ku yi hakuri yace mutanen da suka gabace ku wanda suke addini wanda suka gabace ku akan ɗauko mutum a tsayar da shi a fili tsakar rana a ɗauko zarto kasan zarto da ake yanka katako ko itace a ɗora a tsakiyar kan mutum a ce ka bar addinin Allah ko a tsaga ka gida biyu ya ce ma ya sudduhu dalika addinin la wannan abin baya raba shi bin addinin Allah ya ce ya bar addinin Allah haka za a ɗauki zartar nan ana yanka mutum yana tsagewa ƙashinsa yana tsagewa yana zubar da jini ana tsagewa har sai an datsa mutum gida biyu rabin sai fada nan rabin sai fada nan yace wallahi haka zai shahada ba zai bar taɓa barin la ilaha illallah ba ga bilal ladana annabi ibnu abi rabaha me ba ya masa ba a makka ya da ku bilal duka na fitar hankali an ba wa bilal kashi sosai ya wahala an azabtar da shi ga ammar bin yasir me ba a yi masa ba bilal din nan sai da ya zama bawa bawa bawa bawa aka sayar da shi abubakar ya saye shi ya yanta shi amma yau ba ya zama tarihi ba ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam a matsayinsa na annabin allah da ƙwar'ani ya ambata me bai gamu da shi ba ya gamu da hasada da ƙiyayya daga gidansu ‘yan uwa ‘yan uba aka ɗauke shi wa al'ufi ga ya bati jubbi yaltaqitu ba'd as ta yi kuntum fa’ili aka ce a ɗauki rijiya mai zurfi mai duhu a jefa annabi Yusuf ya mutu ko kuma wasu zo tsince shi matafiya haka aka ɗauki annabin Allah annabi su aka jefa shi a rijiya sun ɗauka ya mutu ana tsundu shi ya fada kan dutse wasu zo suka ɗauke shi suka ja ruwa a rijiya suka tsince shi daga nan kuma daga rijiya an mamaki sai ga annabi yusuf a kasuwar bayi an kasa shi an ɗaure shi annabin allah a kasuwa aka yi cinikinsa aka taya shi ya ce allah da iko yana ji yana gani aka yi cinikinsa aka taya shi aka sai da shi a matsayin bawa wa sharanku bi samanin baksin da rahima ce wa kanu fihi min az da kuɗi mai araha aka sai annabi yusuf aka kai shi gidan sarki aka sai shi Allah ya ɗan rufa mai asiri wa qala alladhi sharafu min misra limra'atihi akrimi masawahu ahsa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada aka ce a ɗan tsare shi a kiyaye shi kada ki wulakanta shi mai gidan kenan yake ga matarsa mu ɗauke shi a matsayin da ko kuma zai mana amfani daga nan ya gamu da matsala ta matar sarki kyakkyawan mutum ne lafiyayye Allah ya zuba mai halitta kawai sai ta ji tana son sa za ta albasha da shi وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب hi هيت ko هو قالت حيت لك قال ma. الله إنه ربي أحسن مثواي kada Ta neme shi sai ta yi lalata da shi da barna da shi ka duba jarrabawa ta rayuwa Allah ya kubutar da shi ya ruga da gudu ta bi shi a dole dole sai ya yi lalata da ita yau ga wani bala'i wai dole ga inda ake refin din maza kenan wastaba kalbaba wa kaddat kamisu min duburi wa alfa ya sayi da haladar bab ƙarar ma da zama man arada bi ahli kasu illa an yusjana au azabun alim mata sarki ta bi shi da gudu suka ci kwatsam karo ga mai gida ga shi ta biyo shi kawai sai ta juya ƙabiyar ta ce ya mai gida me kayyar wanda ya zo yake nufin barna da iyalinka ka kai shi kurkuku ka ɗaure shi ko kai mai azaba daga wannan gidan sarki sai ga annabi yusuf sai gidan kurkuku wa dakhala ma'ahu fata fatayan sai ga shi an shigar da shi gidan kurkuku gidan kurkukun da wallahi naka ne yanzu ya fi shi daraja da matsayi sai ga annabin Allah kurkuku duka akan mai akan da'awa ya zauna adadin shekaru sai daga baya da bukata ta sa suka bukace shi aka fito da shi kinan wannan yana nuna cewa duk wanda yake kan hanyar daidai zai iya gamuwa da wulakanci ibn taymiya da kaji ana faɗa a cikin kurkuku ya mutu ba shekul islam kurkuku a cikin ya mutu sashe ba mamaki bane dan an kama malamin addini an daure shi a kurkuku ba aibu bane malamai da aka daure su in dai akan gaskiya aka daure mutum wallahi innahu sharafun lahu wallahi daukaka ce a gare shi kuma ci gaba ne daukaka matsayi ne cv ɗinsa yake dada wato upgrading Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani dangane da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sifar da Allah ya bashi yace menene wa innaka wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lallai kai Allah ya rufe ya rufe bayanin kisa cewa wa innaka lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuha rasulul karim la tad'u ha'ula'i al-mushrikeena ila tariqin wadihin qawim kana kiran waɗannan mushrikai ne zuwa ga hanya wacce take ta fito fili kuma mai gaskiya kai kira kake zuwa ga siratul mustaqim hanya wadda take miƙaƙƙiya ta daidai wannan wanki ne Allah ya yi manzan Allah ya yi wa duniya bayani cewa lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wasa, addininsa yana kira ne zuwa ga hanya ta kwarai hanya ta daidai masu blackmailing musulunci masu bata addinin musulunci masu cutar da da'awa ta musulunci lalle Allah yake manzo Allah wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kai kana kiran su ne zuwa ga hanya wacce take ta daidai wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'ani siratil lanakibun lalle kana kiran su zuwa ga hanya wacce ta fito fili miƙaƙƙiyar hanya shine al mustaqim lalle waɗanda ba su imani da lahira ba kuffar quraish da sauransu an sirati dangane da barin wannan hanya ne ga da sai kira ko kuma wato sun kaucewa wannan hanyar lanakibuna lanakibuna lakarijuna lanakibuna lama'iluna masu kaucewa ne wa hanya ta daidai mushirkai ba kan hanyar daidai suke ba kafirai ba akan kan hanyar daidai suke ba sun kauce wa hanyar annabi kenan kaga an raba gari kenan annabi yana zuwa ya yadu ila siratul mustaqim ko ba ka bane su kuma kafirai wa an wa innahum an lana kibu sun kauce wa hanyar daidai din da annabi yake kira da haka dole sai ta fada da musulunci dole sai ta kawo tsare-tsaren da za su yaƙi addini su ɓata sunan musulunci su shiga cikin musulmi su ɓadda kama su sa musulmi su yi ta abubuwa da za su ɓata sunan addini su hana musulmi zaman lafiya a jihohinsu da ƙasashensu yau biyu inda ka ji ana fada ana kashe musulmi ana kashe mutane wallahi ma na kashe musulmi ne sun karanta mu ne sun ga weakness ɗin mu sun ga shortcomings ɗin mu kuma sun san wannan addini shine addini na daidai da ka ya za su ta kokari su ga sun lalata shi har ma a wayi gari ɗan musulmi ya zo yana sukan musulunci yana ɓata addini yau an wayi gari daga cikin 'ya'yan musulmi waɗanda suke 'yan musulmi ne suna rubutu suna zagin musulunci waɗanda ba su da albarka Allah ya kwashe musu albarka wani ya ce wani ya kira shi ce duk abin da zan baka faɗi duk abin da kake so kawai so nake ka shiga facebook da whatsapp da twitter da inna wannan wuraren kai ta zagin addini na ga rubutun ka yana tafiya ka zo mu fiya ka kai ta zagin musulunci kawai kwangila ce wannan addinin da kuke ga muna kansa wallahi mun gode wa Allah da ya maida musulmi muna yi wa Allah godiya Allah ka kashe mu muna musulmi ya Allah ka raba mu da da kaucewa da gocewa ubangiji duk wanda zai nuface mu da sharri da makirci Allah kada ka bashi nasara kada ka bashi iko Allah rama mu je mai Allah ya ce walau rahimnahum walau rahimnahum wa katabna ma bihim min dhurrin lanajju fi tughyanihim lanajju لجوا a wannan ayar Allah ya yi bayani waɗannan mushrikai zukatansu sun ƙeƙashe ƙarƙasar ƙulubuhun sannan rayukansu sun gama lalacewa ba su da tunani mai kyau Allah ya ce walau rahimnahu da za mu ji kansu ai walau rahimna haula na mushrikin na tanakkabu as-sirat al-mustaqim suka bi kibin hanya mai gakkiyar nan muka yaye musu abin da ke tattare da su min durrin na mummunan hali ai su'u halin bi sababi ma nazar bihim min qahdin wa jaddin wa qa'a wa faqr Allah ya jarabe su da talauci ya jarabe su da fari aka hana su ruwan sama da za su yi noma ga bala'in bukata da rashi da talauci yace da za mu tausaya musu wa kashafna ma bihim min durrin mu yaye musu wannan rashi mu yaye musu wannan talauci mu yaye musu wannan fari mu yaye musu wannan kaza din wallahi la ya fi ya ya'mahuna da sai sun ci gaba da girman kansu shine la ju la tamadau da la lajju fi ni wallahi da sun ci gaba da yin girman kansu wata tajawuzul hudud da ƙetare dokoki a cikin su da batansu ya mahun suna ta taraddudi suna kaiwa da komowa su faɗi su tashi akan ƙarya su shiga su fita akan ƙarya da za mu tausaya musu mu taimake su ba za su daina kafircin ba in ji Allah shine mawalau rahimnahu wa kashafna muka yaye musu ma bihim min dunzin lala fi dughyanihim ya mahuna kalmar ya mahuna daga al'ama ne bil'ain al'ama al'amahu yana nufin at-taraddudu wa tahayyur mutum ya shiga rudu yayi ta kaiwa da komowa ina fata ana fahimta wa huwa lil qulubi bi manzilati al ama lil uyun wato kamar ido ya makance amma zuciya kuma ita ma ta makance shine fi tughyanihim ya amaquna haka za su yi ta yi shi yasa Allah bai bai wato bai abin nan su ba bai ji kansu ba bai kyale su ba sai Allah yake ne ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Allah ya ce wala kad akhadnahum bil adabi hakika mun damke su ka duba sai Allah ya amfani da kalmar al mun damke su da azaba muka yi kai musu azaba amma ina fa mastakanu li rabbihim basu nuna gajiyawa ba shine istikana basu nuna gajiyawa su ga ubangiji basu nuna su gajiyayyu ne a wajen Allah ba wa ma yatadarrauna basu kasance wato masu kankan da kai ba yace wannan mu'akkad ne lima qablahu min wasfi ha'ula'i mushrikin bil juhud wal inad an sifanta waɗannan mushrikai da musanta gaskiya da bala'in taurin kai kalmar azaba anan ana nufin azaba ta duniya da Allah ya jarabe su da shi malam sun yi zaman yunwa sun ci wato fata sun ci ganye duka a matsayin azaba ga fari da Allah ya jarabe su da shi ga masifo na cututtuka da bala'ai amma duk da haka ba su koma zuwa ga Allah ba ba su yi istikana ba al-istikana al-intiqalu min ila kauni wa min halin ila halin mutum ya tashi daga wani yanayi zuwa wani yanayi sannan ba su nuna cewa su gajiyayyu ne a gurin Allah ba Allah ya ce wala qad akhadna haula istugha haqiqa mun kama waɗannan kafirai masu bala'in girman kai da fada da addinin Allah bil azabi shadidi da azaba mai tsanani kal faqari kamar talauci wal masa'ib da masibu wal da cututtuka amma duk da haka talauci da bukatu da masifu da cututtukan nan ba su sa fa suka rusuna ba ba su sa suka nuna gajiya wasu izuwa ga Allah ba fama khada'u li rabbihim azza wa jalla wa man qadu lahu wa ata'uhu ba su mi wuya zuwa ga Allah ba su yi wa Allah da'a ba tabaraka wa ta'ala Allah ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin nam hatta idza fatahna alaihim نعم إذا هم فيه مبلسون haka suke ta zama cikin wannan azaba wannan duk bayani ne ga masu inadi jama'a masu ƙaryata Allah masu ƙaryata Qur'ani masu kin gaskiya da shari'a Allah ya ce sai da muka bude musu kofa ta azaba hatta idza fatahna alaihim baban za azabin kofa wacce take mai azaba shadid mai radadi abinda ake nufi a nan gurin Allah tabaraka ta'ala ya azabtar da su a nan duniya kafin su je lahira idan hum fihi mublisuna wana sai ga sun ci gaba dai da wannan barna ta su ai mustamirruna ala juhudihim wa inadihim ba su horu ba taurin kai ne kafin ga yunwa ba su tuba ba ga talauci ba su tuba ba yau da yawa na gan su waɗanda ba musulmi ba suna cikin wani irin hali mara daɗin gani amma wallahi malam ba su bari ba saboda inad saboda juhu saboda taurin ra'ayi sai bala'in gaba da iyayya da musulunci da musulmai ga talauci kamar zai magana a tattare da su amma ina idahum fihi mublisuna suna nan suna ci gaba da wannan kafirci din duk da an bude musu baban za azabi min abwabi azabil akhirati ɗaya daga cikin kofofi na azabar lahira al-mu'addalan wanda aka da musu sun zauna saboda tsabar rudu min shiddatil hirati mublisuna ana nufin mutum ya zauna akan wani ra'ayi wahum suna min kulli naja sun dauke tsammani daga dukkan wata tsira amma ina ba su dawo ba akan ce a larabci abalasa fulanun iblasan idan hum fihi mublisuna abalasa iblasan idan sakata fi hiratin wa ya'tin min al-khalas idan mutum ya zauna a wani yanayi na ɗimuwa shine abalasa bulisu iblasan sannan kuma ya ɗauke tsammani ba da zai kubuta ba ya riga ya ɗauke tsammani shi halakake ne kawai ya riga ya ɗauke tsammanin kawai ba zai tuba ba ya yadda da ya ta zama a cikin wannan azaba da to kaga wannan ya zama mala'i kenan wata aya da take kama da wannan shine faɗin Allah inna dawab bi inda Allah sumul bukumul ladina la yaqilun walau alima Allahu fihim khairan Allah yace la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun sai Allah yace bal badalahum ma kanu yakhfuna min qablu walau ruddu la'adu liman hu an kagani walau ruddu la'adu liman hu anhu wa innahum ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Allah ce hakika mun aiko zuwa da wasu al'ummomi kafin kai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama muka kama su da cututtuka muka kama su da azaba wai don su ƙanƙan da kai falaula in a ba'athuna tadarru ina ma da yayin da azabar mu da cutar mu ta zo gare su za su ƙanƙan da kansu amma ina walakin kasar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytan ma kanu ya'malun Zikatar su sun kekashe kuma shaidan ya musu kwalliya ya musu ado da abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa wannan aya abin da take nuna mana shi kafiri ko shi wanda baya san gaskiya idan ya taurare to ba yadda za ka yi shi haka zai ta zama kuma duk wani barazana da za a yi masa duk abin da za a ce masa wallahi da zai bar wannan barna da yake kai ba da ta'adi da yake kai ba zai bari ba to ashe wannan yana nuna mana yan uwa mutum yayi kokari ya rayu akan gaskiya ya yi mu'amala da gaskiya ya zauna da mutane masu gaskiya ya so masu gaskiya ya zama mai gaskiya kada ya fada cikin mabarnata makaryata Allah yakan iya dantse mutum a cikin bata ya kasa daina fasadin yanzu kaga mutum musulmi ne yana cikin musulmi amma ɗan luwaɗi ne duk wa'azin da za a yi zai daina luwaɗi ba yana neman maza mummunan zunubi da Allah ya halakar da al'umma saboda shi namiji ya nemi namiji namiji ya auri namiji namiji ya kwanta da namiji duk wa'azin da za a yi izahun fihi mublisu na kenan yana cike yana dankare duk abin da za a faɗa na hukuncin dan luwadi uqtulul ila wal maf'ula bihi a kashe mai yi da wanda aka yi da shi wallahi ba ruwan shi mutum yazo yana sata an yi wa'azi a daina sata sata ko ta fashe da makami da rike bindiga a bakin hanya ko ta shiga gidan mutane ko kuma sata ta kujerar gwamnati don sunan sunansu barayi da barawon titi mai rike bindiga ya harbi mutum ya karba da wanda zai saci mutum ya je a bashi kuɗi da wanda yake ofishin gwamnati ya sa biro su shi ma mai barawo duk sunan barawo barawo ne duk sata sata shi ina fata ana fahimta ba yanda za a yabo wancan a sauki wannan duk sunansu barayi duka dai ƙarshen abin da za su mutane cutarwa jefa mutane cikin talauci jefa su cikin matsi jefa su cikin rashi to amma ka ga mutum yana irin wannan ɗabi'a duk ayar da za a ja duk hadisin da za a ja duk bayanin da za a yi duk sharhin da za a yi duk jahannama da za a yi bayani duk wutar da za a yi bayani idza hum fihi suna, yana nan a dankare a cikin wallahi da zai daina ba wannan bala'i kenan mutum ya zauna a cikin zunubi ko luwaɗi ko zina ko sata ko caca ko zalunci ko ha'inci ko yaudara ko cin amana ko cin mutunci ko wani abu na rashin gaskiya da ka sani mutum a kira shi zuwa ga hanya ta gaskiya ya taurare ya dankare ya riƙe ya iya bari wallahi wannan ba karaman tabewa ne ba Allah ka kare mu ka bar mu da mutuwa akan zalunci ka rama mu da mutuwa akan san zuciya ya Allah ka dauki mu muna musulmi masu imani Abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure kun ci taba shi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya sa su a hannunka um,